tsaka mai wuya. Juyin milki laihi ne ko ba laihi ne ba a cikin dokokin Nijar. Idan suka kare shekara biyar din nan, muka ga akwai gari guda ɗaya wanda yake ƙarƙashin barazana ta rashin tsaro ta ta'addanci. A wannan lokacin muna iya cewa ba za a shirya zaɓe ba, sojoji za su ci gaba da mulki har sai lokacin da aka kawo ƙarshen wannan matsala. nuna masujawa ko in ce duk wani wanda yake saye da kaki cewa ga hanya mai sauƙi ta ya zama shugaban ƙasa ita ce ya yi mulki. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da sadoma da ko a sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. Wishin babban taron nan na ƙasa da aka yi kwanakin baya a Yamai ta jamhuriyar Nijar, me ya duba ne har ya ba da shawarar cewa a bar sojoji su ci gaba da mulkin riƙon har na shekaru biyar masu zuwa nan gaba. ɗaya daga cikin mutane da ke wannan dandali na muhawarar yau a tsaka mai wayan nan ya ce idan ka dubi tarihin Nijar za ka ga cewa bakwai daga cikin shugabannin da ƙasar nan ta yi duk sojoji ne ya ce idan ma kai abin a matsayin shekara-shekara zaka ga cewa a cikin shekaru 35 da Nijar ta yi tana morewa mulkin kanta wato akalla shekaru goma da ta yi su ne a ƙarƙashin mulkin soja to idan haka ne za a ce shi mulkin soja ya amfani Nijar ko kuma lahani ya yi mata wannan shi ne abin da za mu duba a cikin wannan shiri na tsaka mai na wannan safiya kuma ba ta da bata lokaci ba muna gabatar muku da su masu muhawara wato salisu ibrahim na kungiyar frsa ta neman yancin bil'adama ta afirka da kuma Siraji isa na kungiyar bunƙasa harkokin matasa wato mojan kenan to ga su tare da mai jan ragaman muhawara din wakilin mu mummun da barma inda gaske ne ake ana so a sabu sabuwar nijar nijar sabuwa a ƙarƙashin wani tubalin da zai ba da dama nan gaba to dole ne sojojin da su goki wa'adi isasshe gamsasshe wanda zai ba dama domin gina kasa ba a yi shi a cikin gaugawa to shi ne aka ce an ba su dama su yi shekara biyar kuma ana iya maimaita shi idan suka kare shekara biyar din nan muka ga akwai gari guda ɗaya wanda yake ƙarƙashin barazana ta rashin tsaro ta ta'addanci a wannan lokacin muna iya cewa ba za a shirya zaɓe ba sojoji za su ci gaba da mulki har sai lokacin da aka kawo ƙarshen wannan matsalar ta tsaro za a shirya zaɓe a cikin matsala ta tsaro na shi siraji yana magana cewa ina kuɗin mai ina kuɗin ina ina kuɗin mai ake ce shi zinariya dan shi iraniyo yana nan wurin dama ma tun da aka yi juyin mulki aka dakatar da fita da shi yana nan babu inda aka wuta da shi a wani lokaci wa rashin ta kulla makirci ta ce ai an saida shi ma wata ƙasa yanzu daga baya sun ga kansu suka zo suka karya ka karya ta kansu suka ce to ta inda ake iya wuta da shi shi ne ta kwataro a kwatar kuma tsakaninmu da iya iyaka ne take hmm. saboda haka babu yadda za a ci amintarwa da wani na iraniyo hmm. so ka arzikin da kasa take da musamman man fetur da gudunmuwar da kasa 'yan kasa suke bada ta bangaren haraji nuna ana sanya shi ne babur wajen tabbatar da kasa ba ta rugushe ba an biya hukumomi an biya ma'aikatu kuma musamman an samu mukammai an ba da horo an ɗauki sabbin zaratan sojoji an ba su horo an ba su mukammai domin tsare Salisu an ba da shawara akan cewa ya kamata a rushe jam'iyyun siyasa. Me ya dalilin haka? Su jam'iyyun nan akwai wani laifi da suke da shi wanda kuma kungiyoyin fararen kula eh, ba su da shi? Laihin su shi ne su ne zanadiyya ummul sanya kasar mu cikin halin da take ciki. Dalilin ni da Malam Sirashi mun yarda cewa an kawo sojojin ƙasashen waje a ƙasar ga. cewa an yi cin hanci da rashawa a cikin ƙasar ka mun yarda cewa an yi babake da rubuta ciki da lalata ma'aikatu da sanya siyasa a cikin ma'aikatu 'yan siyasa su suka zo suka lalata dukkan wasu abin da suka sanya ƙasa cikin cin hanci suka sanya ƙasa a ƙarƙashin kulawar wasu sojoji na ƙasashen waje har cikin kasar mu ya zama to ɗan kasa ba su siya cin umarnin shi ba sai dai wata kasa ta zo ta kwashe shi da ta yi ta gina kanta ta gina al'ummarta a lokacin da mu al'ummar mu take cikin fatara da yunwa da kangi da cututtuka da rishahilci ya ne za mu yarda mu ci gaba da ba da amanar kasar mu ga waɗanda ba su san ciwon kansu ba ba su san ciwon ƙasa ba ba su san mutuncin ƙasa ba. 'Yan mm. matsalar ƙasar mu 'yan siyasa ne. gurbin 'yan siyasa da turawan mulkin mallaka su ne suka kirkira su domin ba su damar ci gaba da mallake mu idan za su samu abin da su suke so na kwasa arzikin mu su kuma sun yarda su ba da dama ga ire-iren bara gurbin 'yan siyasa waɗanda muka yi wama da su musamman 'yan shekarun nan na ƙarshe a zuwa mulkin tarayya ku diba ku gani wa jam'iyyar siyasa muke da sama da ɗari amma sai da ta kai jam'iyyar siyasa uwa ba duk uwar tahiyya ta jam'iyyar tarayya ta wawushe su ta kwashe su kaf ta kai inda babu wani dan adawa a cikin kasar ga bari mu koma wajen Dr. Siraji Isa Malam Siraji ka ji irin batutuwan da suka fito daga taron nan kuma dukkan hujjojin da aka bayar shine cewa a zahiri 'yan siyasa sun kasa musamman abin da ya shafi sha'anin tsaro saboda haka dole ne a soja su ɗauki mataki wanda kuma a bisa ga duka alamu sun samu goyon baya da haɗin kai daga al'ummar ƙasa. Eh, abin da nake so mutane su gane shi ne wa'anda suka jagoranci wannan taro wa'anda suke ikirarin a ɗauki matakai bisa ga jami'oyin siyasa da ma da ma sauransu mutane ne kamar yadda na faɗi wa'anda demokaradiyyar nan dai yau wadda suka tsana ita ce komul ta wadda ta yi tsaye suka ta musu hula ta musu riga ta musu wando ta musu takalmi idan ka ɗauka su jami'an tsaron cewa da sunawa dalilin demokaradiyya yau da yawa suka samu laloli yawa cikin waɗanda ma je suka yi aikin soja suka cancanta ba saboda a maganar gaskiya ita ce wa'annan sojawa da kake gani dukkan su 'yan siyasa ne idan ka ɗauka yawancin su duka 'yan tarayya ne. Siraji kana da hujja akan waɗannan abubuwan da kake ko kuma zargi da kake? Har ina da hujjar kamar 'yan tarayya ne? Eh. Ai, ai, ai, ai, ga salon da suka ɗauka musu cewa da 'yan tarayya. Saboda idan kai la'akari kamar yadda na faɗi, duka waɗanda suka yi ba daidai da rufe suke da cin amana waɗanda aka samu hannu da su bisa ga duka waɗannan abubuwa da muke faɗi akwai sojawa ciki sannan kuma akwai 'yan siyasa sannan kuma akwai waɗanda ke zama kansu kuma yau abun takaici abun Allah wanda tare da su ake milki har ta musu ajiya ba ta yiwuwa mutane su zo yan kalilan su ce su ne za su hudu wani kudurin wanda za su iya cewa a yi wata nishiyar wadda ba ta da ba mun yadda a kori soja wani horansu mun yadda a kori turawa mun yadda a yaki da cin hanci da rashawa kuma bisa gare ni na ce maka ina cikin waɗanda suka sa hannu muka ashe tara bisa ga uranium gate sannan kuma kowa ya ga irin hukumar da muka yi lokacin da aka kawo sojawan horonsa lokacin nan dukkan wa'annan mutane da suke gani kwarar hula da sauransu suna tare da wancan mulki sannan kuma tare da su ake yi babu cikin su wanda ya iya hitowa ya yi kokowa ya ce an yi ba daidai ba an yi a sha a wancan lokaci mu kaɗai, ina idan ka ɗauka wa'annan sojawa kamar yadda na faɗi an ce a ba su a ba su shekara biyar a ƙara ba su shekara biyar sannan kuma a ƙara ba su shekara biyar to yau wata goma sha tara abinda suka yi ikirari a cikin sanarwar su cewa babu tsaro yau ɗan Nijar wanda an tilbe wanda an jihar Dos wanda an jihar Tawa wanda an jihar Agadas wanda an mai idan ya ce ana zamne lafiya lau cikin tsaro yin milki laihi ne ko ba laihi ne ba a cikin dokokin Nijar. An ce annan mutane sojawa sun zo sun kare ƙasa sun sa an samu incin kan Nijar. Nijar ta yi arziki ta samu kuɗi to saboda mine za a cewa a ɗauki kudirin cewa ana neman a yahe musu laihin da suka yi su da abokansu. Dan ne ake neman amnesty wanda bai laihi ba ana yana neman afuwa. kenan wannan abu abin da nake so mutane su gane shine yau an nuna masu jawa ko in ce duk wani wanda yake saye da kaki cewa ga hanya mai sauki ta ya zama shugaban kasa ita ce ya yi juyin mulki so saboda ne mu a matsayinmu na kungiyoyin fararen hula a kowane lokaci muke yaƙi da duk kan wani wanda zai iya hitowa ya ce ya ɗauki mulki da ƙarhin tuwo da ƙarhin bindiga saboda idan aka je haka ƙasa ba ta iya a gina ƙasa bisa ga irin wannan saboda babu wani mai hannu da shuru ba ka iya kasa arzikin a cikin ƙasar da a kowane lokaci ana iya a hambar shugaban ƙasa ko ko a yi awon gaba da shi ko ko a kashe shi wannan abu ne wanda ke iya bata ma ƙasa suna sannan kuma ya bata ma 'yan ƙasa suna a kowane lokaci ana diban su kamar mutane waɗanda a kowane lokaci suna iya su mai da ƙasar su baya saboda shi ne juyin mulki ba son ƙasa ne ba kuma waɗanda suka juyin mulki waɗannan ba su son ƙasar nan yau ba su son ƙasar nan gobe sannan kuma sun buɗe hanya da dukkan wani soje ta iya wanda adda bindiga adda makamai yana iya awan gaba da shugaban ƙasa ko ko ya dauki mulki kamar yadda yake so kuma a kowane lokaci ba tare da bayi akwai wata hujja ba. To madalla, to idan Allah ya kai mu rana wato lokacin da zamu kawo muku ci gaban wannan muhawara din za ku je da ake ikirarin cewa mutanen da ke nan makalar da ciyani a yanzu a yamai su ne suka zagaye tsofaffin shugabannin Nijar irin su tsohon shugaban mulkin soja bare mai nasara kuma su ne suka ingiza tsohon shugaban Nijar marigayi Tanja Muhammadu har suka sa ya yi kokarin yin tazarci abin da ya sa ta kuma abin bai zama masa mai alheri ba. To yanzu dai sai mu yi godiya ga su baƙin namu Salisu Ibrahim da kuma Siraju Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Muni Barma a madadinsu Aliyu Mustapha Sakwata ne ke muku ban kwana daga Washington. Huta lafiya.